zuwa madina na shekara shida, wanda ya daidai da safar ga watan maris shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yattarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu domin ci gaba da fahimtar ko ƙoƙarin fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala alƙur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi domin ya zama shari'a jagora zuwa ga al'umma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da yi ma wannan littafi kyakkyawar huku, ya azurta mu da yi masa kyakkyawar fahimta fahimtar da za ta ƙara mana kusanci zuwa gare shi ta ƙara mana tsoronsa ta gadar mana da yardarsa duniya da lafiya shi shirin jama'a muna gani yadda kwanakin ramadana suke wucewa yanzu har an kai kwana takwas wanda wannan wani wata ishara ce ko manuniya ce da ya kamata ta tsara laburantar da kowa daga cikinmu kwanaki tana tsanewa mai kai daga ɗaya ga wata ramadana zuwa yau tun daga yanzu ya kamata ka fara makanta hisabi da auna abin da kai na ayyukan sosai ne kuma kake ganin inda ramadana zai kare a yanzu baka gama ba za ka cijiya ta to tabbas za dai a lokacin da ramadana zai kare za a zai tattara ina shi ina shi gaba wanda ya shuka alkhairi ya ci gajiyar damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi zuciyarsa ta cika da murmushi ya samu natsuwa nurun ala hasken ayyukan alfairi, da hasken samun yardar Allah da hasken samun kusanci zuwa ga Allah wanda ya sakaci kuma Allah ya kare mu to hakika yayi wata babbar asara wacce ba wata asarar da za a iya kwatanta ta da irin wannan asarar a babin sakaci da damar da Allah subhanahu wata'ala ya ba mutum na shuka ayyukan alkhairi Allah ya samu dace idan ba manta ba ba mu gushe ba muna tattauna akan aya ta bakwai a cikin suratul munafiqun inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa hum alladhina yaqulun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim هم الذين يقولون لا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون الله سبحانه وتعالى يسيهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله daga cikin abubuwan da suke tabbatar da munafuncin munafukan nan wata mummunar magana da take fitowa daga wajensu wata yasasshiyar magana da take fitowa daga bakunansu wanda wannan magana wakiliya ce mai wakiltar abin da zukatansa suke ɗauke da shi na munafunci ko abin da yake koye ne ya fito aka furta shi da harsuna Da yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah suke mitin mitin kulle-kullen makirce-makircin su ta yadda za su karya tattalin arzikin musulmai duk wata sadaka duk wani ciyarwa duk wata gudunmawa duk wani taimakon da ya kamata su bayar wanda jiya da shekaran jiya suna bayarwa yanzu sai suka yi taron dangi suka ce to ya za a yi a kafe wannan gudunmawar da wata manufa da manufar cewa a hatta yanfabu idan kuka daina nikawa kuka daina kai sadaka kuka daina kai abinci waɗannan miskinan waɗanda suke kewaye da manzara masu salama yau da gobe da jibi za su rasa abinci to in suka zo yau babu abinci gobe babu abinci jibi babu to sai su farraka sai su arce kowa ya gabas wancan yamma ba za ta rika zuwa wajen manzan ba wannan sarasara wannan tunanin tunani ne munafikin tunani wanda ya fito daga munafikar kwakwalwa shi munafiki yana ganin cewa a kyalkyalin duniya shi zai gayyato zuciyarsa ya zo waje mun gane to tun da mablaguhu min al-ilmi wal abin da suke tunani kenan sai suke riya cewa su ma waɗannan sahabban miskinai su ahlu suffa waɗanda ba su da komai sai suke tunanin abin da ya sa suka zo wajen mazara a kusurwa don tsaba da hatsin da ake ba su a'a abin da ya kawo su yarda da manzancin manzara masu kusurwa da tabbatar da cewa shi manzo ne na gaskiya kuma farin jakada wanda Allah subhanahu wata'ala ya da sadakar ku da abincin da kuke kawowa duk ɗaya ne kun kawo ko ba kawo ba dama waɗannan bayan Allah hasken manzancin manzan rana ta sallar shi ya gayyato su shi ya fisgo zukatan su suka zo suna kama abin da zai sa su bar manzan rana sallallahu Allah da ganin sai ya buga tambari cewa wani lahi khaza'in as-samawati wal ard ai fuskokin sammai da kassai manyansu da ƙananansu na kusansu da na nesa na farkon zamani da ƙarshen zamani wanda kake sani da wanda baka sani ba waɗanda albarkatai da ake haƙowa yanzu da waɗanda za a haƙo su a nan gaba to duka Allah ne mai iko da mulki a su a hannun kulawar Allah suke abinda Allah ya so yake ba wanda ya so lokacin da su wani na yasa da na sama wace wata walakin nan munafiqina la sai dai munafiqai saboda dolewar basira saboda yadda munafunci ya musu tatutu a cikin zukatansu ga wani abu kirkiri a bayyane amma ba za su iya fahimta ba wanda wannan lafazin yana tabbatar da cewa munafunci da dattin zuciya yana hana kwakwalwa fahimtar abin da ya kamata ta fahimta kun fahimta dattin zuciya yana doda basira yana hana kwakwalwa ta fahimci abin da asali ya kamata a ce ta fahimta to amma saboda wancan virus da dattin sai sa hana kwakwalwa da zuciya fahimtar abin da kamar yadda idanuwa za a iya sha makance su daga ganin abin da ya kamata su gani amma idan aka samu wata kariya tsakaninsu da abin da suke kallo suke kalla ko suke hanga sai kasance idanun ba ta iya zai yanzu misali idan aka ma mutum haka a fuskarsa aka rufe masa ido waje zai gani ba to fiye da haka haka dattin zuciya yake hana zuciya ganin abin da ya kamata ta fahimta ko ta tafi wanda wannan fa'ida ce bisa hasken fadin Allah subhanahu wa ta'ala walakin na, munafiqina la yaqum ah, wannan ya yi daidai da faɗin mai hikima da amurka man absaru tanfa'u ahlaha idan lam yakun lil mubsirina basair ko idan lam takun lil mubsirina basair idanuwa ba sa amfanar da mai ido ko idan idanuwar idan idanuwan ba su da lafiyayyar zuciya da za ta hango abin da ya kamata ta hanga abu na gaba wannan lafazin na walillahi khazabin samawati wal ard walakin al-munafiqina la yafqahun yana fa'idantar da mu ko yana koyar da mu abubuwa kamar haka a babin alaƙar zukatanmu da Allah abu na farko wanda shi ne muka tsaya a kan shirya a wannan ayar tana koya mana husnul zanni billah kyautata ma Allah da to ta ina kunnuwanka da zukatanmu suna jin Allah yana cewa taskokin sammai da kasai nashi to kuma shi da ya ce maka taskokin nan nashi ne shi yake da mulki da tasarrufi a kansu sai ya ce maka daga sukofin daga cikin sukofinsa shi ne shi karimi ne shi mai tausayi ne shi ne jin kai ne ashe ana ce maka waɗancan taskokin in ka roƙa za a baka dama can akwai abubuwan da baka roƙa ba aka baka to ina da kuma in ka ne a gaban shi ka roƙa kun fahimta fa'ida ta farko ce ko kuma karatun da wannan lafazin yake koya ba karatu na biyu a wannan lafazin yana koyar da mu al lillah ni ƙauya ga Allah ya Allah duk abin da ka yi daidai ne na yarda da abin da ka tsaga al-istislam wa riba ya sha banban da abin da ya gabata abin da ya gabata ina kyautar zaton cewa zai mun to yanzu ya yi mun ko bai yi ba na yarda da duk abin da ya yi ai hana nutsin ma yi mun ne ta wani fanni kun fahimta hmm. mu ƙara bayani wanda zuciyar da ta san Allah ta yarda da Allah to duk abin da ta roƙa idan Allah ya ba ta dama za ta karɓa sai godiya idan Allah bai ba ta ba a ma'aunin sanin Allah ai Allah ya ba ta saboda Allah yu'ti bil afa wa yu'ti bil man Allah yana bayarwa da bayarwa yana bayarwa da hanawa kun fahimta Allah yana bayarwa da bayarwa yana bayarwa da hana Allah mai jira shi ka gane ta yawa na gaje da sai mana muna ta yaya Allah zai bayar da bayarwa ka roƙi Allah miliyan goma ko miliyan ɗaya ko ma nawa ne Allah ya baka sai ka ga yanzu a littafin ka na roƙi kaza Allah ya bani an ka da bayarwa sannan Allah yana bayarwa da hana tsaroki Allah mota Allah a iliminsa ya san cewa motar nan za ta cutar da kai to sai Allah ya hana ka mota yanzu an ba ka kyauta da hana ka kyautar mota kyauta ce hmm. saboda Allah yana son ka yana son alkhairi gare ka a iliminsa kuma ya san cewa inda wannan abin da kake roƙon zai zo wajenka zai zama sanadiyar halakarka zai kawo maka wata cuta zai raba ka da kaza zai raba ka da addini zai kaza zai kaza to menene alheri a wajenka yanzu Kuna baka me driver ka me zai tuka ta zuwa birnin wannan yardar شيني وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا ذاك شبكة جرجر وان الاستسلام لله والرضا عنه هو الرضا بما قسم هيا بدا اظن ده الما يا رب انت هيا يا الله ناي ايماني ناي قولي ناقولي مكا حتى قولي جماعه waɗannan ɓangarorin wasu lunguna ne a cikin ibadoji na zuci wanda wa ma yi lafaha illa lalazi na sabaru wa ma yi lafaha illa zo haɗu na sai makusanta ga Allah suke samun wannan ba a ba ta kuma ta gode saboda kai a wajenka an ba ta kuma yanzu kowa a cikinmu da za ka canje shi don girman Allah ba ka taɓa roƙon wani abu da ta roƙa ka inda nan in karo da, amma daga baya kuma ka yi murna da ba ka kuma ya taɓa ko wata damar da kake ganin damar ce sai daga baya ta bayyana maka ce hagu ce ko ba haka ko wani gajimarin hajari da ya haɗu kana ganin cewa yanzu za ka samu alat a account ɗinka sai ta bayyana maka ba an sani ba so nawa aka yi wa akwai wani abokin mu na tuna wajen 97 lokacin da wannan motar 86 nan ta fito tun yawa ko ana burin ya shiga 95-96 to a wata rana ya je kaduna ya zo tashar kawo a ga zai shiga tasha ya shiga motar haya haya ko bas wacce kasan yadda take kasan yadda take ko sai ga mai irin 86 nan sabuwa ya zo ya kara yana neman fasinja kaga kowa zai so ya shiga yana zuwa to ya riga shi ne sha masu sauran mutum ɗaya to sai ya zo ta nan gefen kafin ya zagayo wani shi ma ya zo a guje sai ya sauni da abin da. to amma a haƙiƙanin lamari ya harga wancan zuwa wancan yake ina a fi'an lambarin shi ne shiga kiki kiki wannan ya ja wannan ya ja to sai abokin namu ya haƙura ya ce shi nan ba da amma yana ganin cewa lamar kulu hawan da kuma ya so ya shiga ya shi amma Allah bai yi ba sai ya tsaya buba aka jira mutum ɗaya biyu uku har ta cika tana gangarowa kusa da daji nan sai ga 86 ta nan naɗe ta kanan naɗe sun yi accident wasu sun mutu wasu kuma suna da rai yanzu ta gane wallahu ya lamu wa an ba ta ai wannan abokin namu ya har gobe ya ci da abu ya faru yana tunawa da 86 din nan tashi yana godiya ga Allah har yanzu in wani abu ya kubuce masa sai ya tuno ya ce alhamdulillah soso nawa ne ka so shiga 86 ɗin rayuwa irin ta wancan bawan Allah Allah ya kautar da kai kai kuma kana nan kana cizon yasa kun fahimta sau da haka walillahi khaza'inu samawati wal ard tana tarbiyyantar da zuciyarka da dai Allah ya tabbatar maka da cewa taskar tana wajensa kuma ya tabbatar maka da cewa shi mai bayarwa ne sannan ya tabbatar maka da cewa iliminsa bai da farko bi da karshe ya tabbatar maka da cewa yana son ka da alkhairi sai ka ka gaba a baka ba to ba ne alkhairi gare ka ba kun fahimta wannan ayar jama'a abu na uku tana koyar da mu alqana'a qana'a da wadatar zuci in na daga na Naga cewa wane yana da shi wane yana da shi wane yana da shi to sai in san cewa Allah ne ya ba su ba dabarar da tsumansu da suka ba shi ba suka ba su suka ba shi to in haka ne sai in yarda da abin da Allah ya tsaga min ya rubuta min saboda wancan husnul zanni billah din zai taimake ni wajen samun kana'a zan kyautata ma Allah zaton cewa wata rana zan samu kuma ba haka ba to Allah ke mun albarka a cikin abin da ka bani kun fahimta wanda wadatar zuci wani ginshiki ne na rayuwa duk mutumin da Allah ya azurta shi da shi to faqad utiya khairan kaseera an ba shi babban alkhairi duk mutumin da ko duk zuciyar da ta rasa wadatar zuci to ta dinga wahala kenan ta dinga tafasa kenan ta dinga kunci kenan ta dinga tagumi kenan ko da abin da kai da tagumi a kai ba wadatar zuci da yawa daga cikin masu ko wasu daga cikin masu hawan jini da ciwon kai da ne yana da alaka da kila rashin wadatar zuci a kan wani abu ya ga wani abu hankalin shi ya tashi wani an ce ya samu to mu duk da ka ga wani abu ya faru ka tuno da walillahi khaza'inu samawati wa ce ka samu suwa yasa wani ne hikima yake cewa manyan likitoci a duniya abubuwa goma manyan likitoci a duniya abubuwa goma ne a yace na farko ashe atu shams hasken rana likita ne babba ma'ana Shi ne sirrin wata rashin sa idan tsara atta zawaru an tahdihim zata yamin to duk gangan jikin da ba ta samun hasken rana za a samu tawayar vitamin D ko a cikinta babu ƙarfin ƙashi babu ƙarfin gani da sauransu na farko hasken rana likitocin duniya guda goma babban likita na biyu shi ne kasratu shurbil ma yawan shan ruwa inda inda da samu yawan shan ruwa yawa yawan shan ruwa likita na uku samun gamsashen bacci wanda kake bukata daidai wa daida ba ana nufin kai ta sharara bacci ba a'a baccin da dai rayuwar ka za ta mai kula shi likita ne babba likita na hudu Shi ne ya kasance akwai alghiza'ul mutawazi balance diet ke cin abinci mai lafiya wanda zai ba jikinka karsashi da sinadaran da jiki yake bukata domin mai lafiya na nawa na na hudu na biyar to likita na biyar daga cikin manyan manyan likitocin duniya masu hikima suka ce almashu li muddati nisfi sa'atin yawmiyya tafiya ko da na minti 30 a rana kaga exercise kenan waɗanda suke da wata uku nan ya ki kwanciya wata bakwai wata kaza in kana tafiya sai cikin ya ɗan sauka kun fahimta wata ya sa akwai maza masu wata hudu biyar <laughs> likita na biyar likita na shida daga cikin manya-manyan likitocin duniya sai masu hikima suka ce al'asar zuma likita na bakwai shine habbatu sauda black seed ko ka yadda ya zama gidanta babu habbatu sauda saboda tasna'ul mu'jizat tana zuwa da miracles abubuwa masu ban mamaki حبة التوبة بيش تنانوا نتقص نتقص شين القرآن الكريم الله أكبر وانا عين شين يشجع بل يتتوشي غش القرآن ما ورحمة للمؤمنين الله أكبر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى نتيجة آه، نترى نترى shine ashahid anan alqana'a Allahu akbar alqana'a kun gani alqana'a wadatar zuci babban likita ne jagora likita na goma alhawa'un nafiyyu balq iska fresh air lafiyayyen iska iska wacce za ka shaka waɗannan su ne shugabannin likitocin duniya duk lokacin da gangan jiki ta haɗa waɗannan aka samu waɗannan goma to da yardar Allah za ka kuɓuta daga yawan tagumi da yawan ciwon kai da yawan hararar wani ba za maka hararar wani kuma likitocin an haɗa da spiritual aspect bangaren abin da ya shafi zuciya an haɗa da abin da ya shafi gangan jiki abin da zaka ci an hada da abin da zaka shaka iska an haɗa da baccinka kun fahimta an haɗa da motsa jiki da yawa daga cikin cututtukan da muke fama da su tsakaninka da warkewa ka rika tafiyan manki goma sha biyar talatin a rana sai da ta warke ko kaga in har ya kasance za a lissafa kana'a da wadatar zuci daga cikin manya-manyan likitocin duniya guda goma sai ka tsara fahimtar babban sirrin da wannan lafazin na wani lahi khaza'in samawati wal ard yake dauke da shi da yadda kuma yake koya maka wadatar zuci da yarda da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ta da shi al-imam shafi yana cewa idan ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya idan Allah ya azurta ka da wadatar zuci to kai da wanda ya mallaki duniya duk ne ne da ne shi wanda ya mallaki duniya yana ganin yana tuntawo da abin da ya mallaka ne kai kuma ba ka bukatar shi ka wadatu da abin da kake da shi lokacin da munafukan nan suka ce la ji ala alamar inda rasulillah su abinda suka mallaka kenan to ba a bukata me dalilin me yasa ba a bukata wallahi kazalika ba. wal ardh kun bayyana na'am fa'ida ta karshe a ƙarƙashin walillahi faza'in samawati wal Shi shine ko ita ce wannan aya tana koyar da cewa cewa komun yadda wani daga cikin mutane ya juya maka baya ko ba zai hana su kaiwa inda Allah ya rubuta cewa za ka kai ba yanzu su sun ce a daina ciyarwa mun ji cewa sahabban nan sun arce din sun bar manzara masu ji ba hmm. mun ji cewa sun gaza ba mu ji ba mun ji cewa wani buri da suke so su kai a addinance ko a rayuwa sun gaza kaiwa saboda dukiyar munafukai sun janye gunsu so idan Allah kamar yadda bahaushe yake cewa zakaran da Allah ya nufa da tara ana mazuru ko ana shahu so a rayuwar ka kai ma bawan Allah ta. taskance wannan a cikin zuciyarka babu wani ɗan adam da in ya cira hannunsa a kanka rayuwarka za ta yi tangar Saboda saboda kana tare da alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ka nuna mun wanda ko baya dingadi baya ci. to in dai yana dingadi yana bacci waye ne kulawa da shi sanda yake dingadi yake bacci to kai kana tare da mai kulawa da shi abu shakkar ba za ka bi hanya mai wannan jama'a yakini ne hakika ce a rayuwa haka nan yadda al'amura suka cakuɗe masa ka rasa yadda za ka yi to tuno da wani layi ka za in samawa ta har za ta ba ka manumfasa har ka kai manumfashi ma ka wuce haka samu nasuwa saboda kana da yaƙini da yarda da cewa Allah subhanahu ala zai maka a'a to mutane nawa ne bayan Allah rayuwa ta yi musu ta sakata ta yamuta musu hazo amma Allah ya tsanar bikin ɗansu, ya miƙar da su aka tada komaɗansu suka zama wasu a rayuwa kai ka ce talauci bai taɓa su ba kai ka ce ba su taɓa arba da rashi ba kai ka ce ba su taɓa ƙulla zumunci da tagumi da halin tsakanin tsakanin ki murmushi ba Allah za ka kai da yardar Allah akwai wani bawan Allah da ake kira al-muhallabi abu muhammad hussein bin muhammad al-muhallabi ah, ya samu kanshi a halin kakani tare da bakin talauci har ana buga kwatance da misali da shi akan talauci saboda talaucin da ya samu kanshi a ciki zai iya siyan makanshi riga zai iya layu ne fi nafsihi shay'an zai iya amfanar da kanshi da komai saboda talauci ya kai talauci har wata rana yanke shawarar bari ya hijira ya kaura daga gari zuwa wani gari ya bar garinsa ya tsallaka na Allah wata falala da rufin Allah su ziyarce shi sai ya je roki wani ayari da za su tafiya ya ce da Allah a haɗa da shi shi ma ya shiga cikin tawaga ana cikin tafiya da ayar wannan yana da ɗan guzurin shi wannan shi ko sisi bai da shi birhani ɗaya bai da shi jama'a ya ga wancan da ɗar shawarar masa wancan da tsinkin tsibai misali wancan kaza wancan kaza a daidai lokacin sai zuciyarsa ta tafasa sai ya ji ya abin nan ba a taluhu jikan shadidan zuciyarsa ta tafasa ta samu kunci sai lokacin ya yi burin ina ma ya bar duniya sai ya faɗi wasu abiyat wanda malaman tarihi suke na kalcewa yake cewa alamautul yuba fa ashari fa hada al-khayr fa hada al ألا موت اللذيذ ألا موت اللذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه إذا أبصرت قبرا من بعيد وجدت لو أني كنت فيه yake cewa wai babu inda za a yi babu kasuwar mutuwa ne inda ake kasa mutuwa in je in siya in huta to ko da an kasa ba ka da kuɗin da za ka siya sai yake cewa alamautun lazizu fa'in ya ce ba wata mutuwa da ajali masu ɗan daɗi ne da za su zo yi kandis ne min al'aishin kare wanda za su kubutar da ni daga wannan halin ƙasa na kare in ka san talaucin da mutum zai yi burin mutuwa ko ba ƙaramin talauci ba